ina nozzles din na akwai nozzles eh, suna an cika wajen suna eh na five din five wannan suna nan wannan da nan eh wannan su nan eh, eh mun tada eh da dawo ba kwa sauri da har zan kawo su na zo zan na ana ruwa ma ina nan muna ciki mu ai mun ah, a na tsaya a nan mi surutu kana wani rami A ta ciki 哎！来来来来来！来！加油！